Kuma duk wani yunkurin sayar da fili ko kuma muhalli ba a kan ƙa'ida ba ya zo ƙarshe a jamhuriyar Nijar a cewar sa. A daidai lokacin da ake wannan bikin masu iko a jamhuriyar ta Nijar na cewa fa faduwa ta zo daidai da zama domin abin ya zo a lokacin da gwamnatin kasar kasar ke cika alƙawullan da ta ɗauka na ginawa 'yan kasar marasa galihu gidaje dubu da biyar duk da yake 'yan adawa na ganin cewa wannan babu gaskiya a cikinsa in ji alhaji dan baba na mamance ni na jam'iyyar pnds tarayya tunda mu muna da abokai da yawa waɗanda a cikin gidaje waɗanda gwamnati ya yi irin wanga na tallahi suna nan suna cikinsu in ka duba mushannin lakwal suna nan niyame 2000 ana nan cikinsu suke kuma in ka duba abubuwa nan ko ina ana na ana yi cikin jahohi kenan su abinda a cikin rayuwarsu na koko abinda suka bukata gani na cewa wanga aikin shi zam su gare su ba son shi tasiri to tasirin da yana kaka ganin suna son su hwaɗi babu shi amma su waɗanda a cikin gidajen ai ba suna ka hwaɗin ba tunda talaka in ka tambaye shi zai hwaɗa ma a su suna nan suna cin moriyar wanga shiri na Muhammadu Isu su ma a bangaren 'yan adawa Alhaji Sara'u na model Lumana Afirka ta Ham Amadu na cewa suna jira su gani in dai ba faɗa a bakane na cewar gwamnati za ta gina gidaje dubu da biyar ba. Wannan abun ai sai mu ci alhamdulillah in abin da gaskana in ba gidan jiya noman goji na ake so ai ta tahiya da mutane ba. Sai mu ce mu mun ji daɗi kuma Allah ya kaddarci abin ya tabbata don mu duk abin da zai zo ma Nijar alheri zai zama mata alheri mu adawa mukai amma adawa wadda muka ta mutumci. mu muna fatan Allah ya sa duk abin da za su yi su aikata shi ba su haɗi ga baki ba kamar yadda suka saba haɗi ga baki su haɗi magana ba za su cika ba Na nasu ɓangaren magidanta na cewa wannan ranar ta yi daidai domin samun muhalli a yau ya zamanto ma jama'a wani kayohi ni abin da suna na Ibrahim Ala haka na gaskiya ya yi kyau Don domin gida duniya ai ba abin da gida daraja domin gida na zai mutum baya da gida tashi hankali ya rubabba ya gare shi Don domin duk abin da mutum ke samu a gare shi duniya in baya da gida aikin banza na to abin da yasa shi gida ko daji kake gida yana da waya kuma in kana gari haka haka za ka dan domin can da wuri sa'ad da gida ba komi na ba in ma ka zo ka bakon da gari ka ce ka son gida sai a ce ma hakimi ce ka zo wuri ka za ka zo a shaya ma amma yanzu da daji da birni ko ina gida zan tashi hankali yanzu kamar sai waje ma yan da ma gida yake tashi hankali akwai wasu kasan gada na kwana in ka zo turai a kwanan da ma gado gadodi na suka kwana wasu kuma kusan shara sunana muhammadu sha'ai kuma rana ce wadda lalle kowa na da alhorma kan bayanin gidan nan da an kawai saboda me yasa hitinar gida munan gare mu ta zama matsaloli fiye da ake tamani haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar